Bayan ambaliyar ruwan da ya ci birnin Maiduguri, babban abun tashin hankalin da al'ummar Maiduguri suke fuskanta a yanzu shine yanda namun daji kamar irin su kada suka fantsama a cikin wuraren jama'a, wurin da har yanzu ruwa ba su janyi ba. A ƙoƙarinta na tabbatar da cewa an kauda duk wani abu da zai iya zama barazana ga al'umma. Shugabanni da membobin hukumar da ke kula da gandun daji da namun daji na jihar Borno su yi nasarar kama wani katon kada wanda mallakar su ne wanda yana cikin gidan eh, eh, da ke kula da gandun dajin sun dai samu sun kama wannan gada kada kamar yadda kuke kallo a halin yanzu idan yau ka fara bibiyar mu a wannan YouTube channel namu na Mai da TV, yi kokari ka danna subscribing, ka danna ƙararrawar sanarwa da zarar mun ɗora shirye-shirye za a faɗa maka. Muna da shirarwa na faɗakarwa, ilmantarwa, nishaɗantarwa tare da fagen wasanni a wayansu lokutan. Mun gode.